Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan channel ɗin namu mai suna Algaita Media TV. Kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu Ga irin ta nan kashi na sittin da hudu littafinmu da muke karantawa wanda Binta Umar Abbale ta rubuta. Sai kuma ni Faridan Abba da nake karanta muku. Idan masu sauraro ba su manta ba mun tsaya inda muka ji cewar. Cike da mamaki nake kallon sa hanyar toilet ya nufa yana ƙananun magana. Girgiza kaina nai na fita daga ɗakin ina mamakin al'amarin Allah da ya sa yaron nan ya zama adalin namiji. A nan muka tsaya insha Allah yanzu za mu ci gaba. Bangaren Jamila kuwa da ɓacin rai ta tashi daga bacci ta zauna ta ci kukanta ta ƙoshi kafin ta yi wanka ta shirya jikinta ta fito falo ta zauna. Ranta a masifar ɓaci, a ganinta ita ya cancanta ya fara kwana a ɗakinta tunda ita ce budurwa, amma saboda rashin adalci yana can ya tare a wajen bazawara sosai al'amarin ya ɓata mata rai da duk wani masoyinta tana kuka ta kira wayar umarta ta shaida mata abin da aka yi mata. Umarta rarrashinta ta ce ta yi haƙuri insha Allah idan ya zo gida za ta ji dalilin da ya sa ya mata haka a matsayinta na budurwa. Babu cikakkiyar walwala a tare da shi ya shiga wurin nata, ɗauke kanta ta daga kan shi, ya samu kujera ya zauna yana kallon ta jiran gaisuwarta. Jamila share shi ta ci gaba da share hawaye daga ƙarshe ma miƙewa ta ta shige ɗaki ta bar shi a zaune a gurin. Rai a ɓace ya bi ta ɗakin nan ya same ta sai ƙan kuka take, a kanta ya tsaya hannunsa guda cikin aljihun wandonsa. Dake jikinsa ya ce ke kuma me aka miki kewa mutane kuka da sassafe. Ido jage-jage da hawaye ta kalle shi da faɗin ya yi Khalid ban taɓa tsammanin baka da alacci ba sai yau. Yanzu a ce haka shine daidai a gurin tun jiya nake gidan nan amma baka shigo ba sai yanzu kuma kamata ya ka fara kwana a gurina tunda ni ce budurwa. Wannan shine dalilin yasa baki amsa sallama ta baki kuma gaishe ni ba. Shiru dai tana ci gaba da shishshekar kukanta. Kansa ya girgiza rai a bace ya kama hanyar fita daga ɗakin. Da sauri ta ɗago kanta tana kallon bayansa. Mamaki take wato ba zai ma tsaya rarrashe ta ba. Ya kaɗa kansa ya fita. Wasu zafafan hawaye masu zafi suka kwace mata kwanciya dai tana kuka tana tunanin mafita. Tsaf na kammala breakfast muka zauna a dining ɗin tare amma babu magana, ya wani tukunu sai shan kamshi yake jefi-jefi yana amsa waya. Ganin haka yasa ni ma na share shi ko da na gama miƙewa ne na shiga ɗaki na kwanta. Bacci ne a idona saboda jiya da ƙyar ya bar mu muka rintsa. Haba Khalid wani wani irin rashin adalci ne saboda rashin tunani ka tsallake budurwa mai mamora ka tafi gurin bazawara ragowar maza biyu wannan ai cutar da kai ne a gaskiya ba mu jaɗin wannan al'amarin ba. A natse ce bai ta waye ya kawo muku wannan gulmar da sauri ta ce yarinya ce ta kira waya tana kuka ta shaida mana wulakancin da kai mata ashe tun da aka kai ta ɗakin ta baka duba ta ba sai yanzu haba Khalid Jamila fa yar uwarka ce Murmushin takaici ya ce bai to don Allah ku rage surutu da ƙananan magana. Ni komai na rayuwata yana tafiya ne akan tsari sa'ida da ita aka fara ɗaura min aure dole ɗakin ta zan fara shiga. Babu ruwana da budurwa ko bazawara ina bin tsarin addinin musulunci ne. Umma ta ce duk da haka dai ka nuna wa duniya cewa ka fi son Sa'ida. Ai shi kenan tunda haka ka zaɓa wa rayuwarka. A natsaya ya ce mata don Allah ku kwantar da hankalinku tsakanin Sa'ida da Jamila babu wata tafi wata a guri na. Duk ɗaya suke da dukkaninsu zumunci ne mai ƙarfi a tsakaninmu. Bayan haka ga babban al'amarin da ya ratsa tsakanin mu to ina ganin a halin yanzu duk wasu surutai da ƙananan magana ba su dace ba. Babban burina shine Allah ya bani ikon riƙe jagorancin da ya bani ina so ku taya ni da addu'a akan haka. Jikinsu ne ya sanyi bai ta ta ce addu'a kan muna yi sai dai mu ƙara akan wata amma dai duk da haka sai ka jajirce ka zama namijin duniya duba da cewa ita uwar gidan naka uwar mata ce ta fi ka wayo da dabara sannan ta girme ka ta kuma girmi Jamila dole ne ta wani ta wani gefen ta cutar da ku shi yasa hankalinmu ya kasa kwanciya. Bata rai ya ce bai ta kada ki sake cewa Sa'ida ta girme ni bana so. Baki ta rike tana kallon ta ce to ai ko ba ba a faɗa ba ido ba mudu ba ya san kima. Dama dai don ka don ka kallafa ranka a kanta ne amma ai ba sa'ar aurenka ba ce. mikewa ya ɗauki wayoyinsa da ki ya fita ya basu su guri. ya ji mugun haushin maganar kakar tashi. A ganinsa yanzu maganar girma da shekaru ta ƙare tun da shi ne yake gaba da ita. A ƙarƙashinsa take tilas ya karɓe shekarunta ita ta karɓi nasa. Gurunga koya nufa ya same ta a bakin murhu tana ta dahuwar kaza a cikin madaidaiciyar tukunya. Cikin rashin jin daɗi ya ce gwaggo duk gas ɗin gidan nan ba za ki amfani da shi ba sai kin kunna ice duba don Allah sai hayaƙi ne yake tashi a gidan idanuwanki na ruwa wai shin ma me kike girkawa? Ta ce, ai ka bari mu gaisa kafin ka balance ni. Wuri ya nema ya zauna, ta karkaɗa tabarma ta shimfiɗa kusa da shi tana kallon sa. Murmushin jin daɗi ta ta ce ango mijin Ida da Jamila jarumi ɗan gidan Rabi da Ibrahim jikan Lawali da Ramatu. Dariya ya sa yana ta ita ma tana dariya ta ce wallahi jiya da ƙyar na yi bacci saboda tsabar farin ciki ina fatan kun waye gari lafiya da kai da iyalinka. Ya ce lafiya lau alhamdulillah ta ce to masha Allah ai na ji daɗin zuwan zuwanka dama ina ta tunanin wanda zai kai wa sa'ida da huwar kazarta. Ya ce ai nan da kika ganni sai can dare zan koma gidan. Ta ce to don Allah komai dare ka zo ka tafi mata da abin ba ita kadai zai amfana ba har da kai ya ce gwaggo wata irin kaza ce wannan da za a ɗauka idan tana so ita ta yi farfarsin mana ta ce ni dai ba doguwar magana na nema da kai ba kawai ka ce to ya ce to naji ita jamila ba za ki bata kazar ba girgiza kanta ta yi ta ce kowa kansa ya sani ita wa ya san irin gyaran da iyayenta suka yi mata Sai da ta faɗi maganar sai ya fahimci inda ta dosa, dariya ya dinga ƙyalƙyala yana faɗin, gaskiya ni ma ban yarda ba sai kin bani maganin ƙarfi ai ni ma ji ki ne, me yasa ba za ki gyara ni ba? Domin mataye na su ji ni garau ba. Bibiti tana ta sa tana dukansa da faɗin ta shika tafi harkokinka ba na son rashin ta ido. Ai kai tuntuni na san da cewar jarumi ne ko da za a tara maka mata dubu sai ka iya da su. Khalid ya dinga laƙyalƙyala dariya yana girgiza kanshi yana masifar ƙaunar kakar shi saboda yadda take ƙaunarsa da damuwa da al'amuransa ya san babu wani abu da zai yi mata ya biya ta akan irin abin da take masa na alkhairi yadda yake jin gwagwa a cikin ranshi baya jin iyayensa gwagwa na da kima da daraja a gurinsa Ina cikin ɗaki ina gyare-gyare na ji motsi a falo da sauri na ajiye a bayar da ke hannuna na buɗe ƙofar ɗakin na fita. Ido huɗu muka da ita tana tsaye a tsakiyar falon ita da wasu ‘yan mata guda biyu da alama dai ƙawayenta ne. Babu walwala a fuskata na ce ku zauna mana kun tsaya a tsaye sai kalle-kalle kuke yi ko kun ajiye wani abu ne. Wani irin kallo ta yi min kafin ta ce kin ga mu ba zama ne ya kawo ba me za mu zauna mu yi miki. Tsayuwa na gyara ina kallon su na ce oke to me ya kawo ku. Ɗaya daga cikin ƙawayen nata ta ce, mun zo mu yi miki wonin ne, da mamaki a tare da ni na ce wonin, kamar yaya, ɗaya ta ce, ke ma aikin sani, aikin banza, aikin wofi, mutum da girmansa sai zuciyar yara in ban da ma abin ɗa namiji me zai ci da ke wara ragowar mutum biyu wani irin gumi ne ya shiga tsatsafowa a jikina kawai na zuba musu ido suna ta surutu da faɗin duk maganar da ta zo bakinsu. Jamila ta ce suwai ba ku kyale ta na ga kamar jikinta ya sanyi. Ta yi nadamar abin da ta aikata ku mu je kawai da alama ba ta da abin faɗa. jiya suka yi za su fita da sauri na janyo rigarta don har sai da wuyan ya yage. Bawon mari na kwaɗa mata a kumatu, dafa kumatun ta tana kallo na. Hawaye kuwa tuni sun wanke mata fuska. A wulakance na kalle ta da faɗin wallahi ki shiga hankalinki da ni, ni za ki shigo ɗaki ki zaga har da gayyato wasu shashashen ƙawayenki. Me suka isa su tare miki? Suwai ba ta yi tsagal ta ce, ai kuwa mun isa mu tare mata aikin banza kawai mugu. Kafin ta karasa ba ta amsa ta ba ta mari wanda daga girmawar taurari a cikinsa. Murya na rawa ta ce, Kika mare ni? A fusace na ce, Idan ba ku fice min daga guri ba, wayar rediyo zan ɗauko. Na ci uban ku shashashen yara marasa tarbiyya. Jamila na kuka take faɗin zaki ga abin da zai faru, wallahi sai na fanshe marin da kika yi min. Muguwa azzalima kawai. tsawa mai razanarwa na buga mata da faɗin ba za ki rufe min wannan rubabban bakin naki ba ko shiru tai tana kallo na ta ce a kari zan gani da yarda Allah duk wani sharrinki da na iyayenki zai koma kanku girgiza kanta ta cikin ƙunar zuciya ta kama hanyar fita su misimi suka rufa mata baya kowace jikinta yi sanyi da abin da na yi musu raina ba ci na koma cikin ɗakina na ci gaba da abin da nake Kimanin awa guda da faruwar al'amarin ya kira wayata, ina ɗagawa ya fara masifa. Me Jamila ta miki zaki mare ta ita da ƙawayenta ni fa bana son mugunta da neman fitina. Sassauta murya ne na ce kaga ka tsaya ka saurare ni dan Allah bana son ka sa ka sake tunzura min zuciya. A daƙile ya ce to na saurara sai ki min bayanin abin da ya faru. A jiya zuciya na sauke cikin nutsuwa na zayyane masa dukkan abin da ya faru tsakanin mu Me yasa ba za ki bari na dawo ki faɗa min ba? Me yasa za ki ɗauki mataki a hannunki? Ashe ke kike da kanki? Ba ki da na gaba da ke ko? Rana ne ya ɓaci da maganarsa na ce Khalid kana nufin hukunci na bai yi daidai ba kenan? Kwarai kuwa bai yi daidai ba, kin yi zalunci saboda kin san kin fi ƙarfinta shine za ki zagi ƙarfi a kanta, ki fasa mata baki da hanci. Tsaki mai karfi na ja na ce da na fi ƙarfinta idan ka dawo gidan sai ka rama mata kashe wayata na yi ba tare da na saurari abin da ya faɗa ba. Bai shigo gidan ba sai wajen sha ɗaya da rabi na dare lokacin ma ni na jima da yin bacci. Ya jima a gurin Jamila yana lallaɓa ta da bata haƙuri akan abin da Sa'ida ta yi mata sai da ya sa ta dariya sannan ya mata sallama ya nufi side ɗin uwar gidan nashi. Motsin shigowarsa ɗakin ne ya farkar da ni na miƙe zaune ina kallonsa ya ajiye ledojin da ke hannunsa, ba tare da ya ce min komai ba ya nufi toilet kamar na tashi na bi shi domin na san wanka zai yi na haɗa masa ruwa, sai wata zuciyar ta kwaɓe ni, ina jin tsoron iskancin yaron domin na lura da cewa idan ya ga ina masa rawar jiki ya fi wulaƙanci. Ina zaune ina tunanin rayuwa ya fito daga banɗakin ɗaure da tawul da ƙarami a hannunsa yana goge jikinsa. A natsa na ce sannu da zuwa, yana tafiya zuwa miro ya amsa ba tare da ya kalle ni ba. Komawa ne na kwanta tare da juyawa bayana. Boxer ya sa a jikinsa ya haɗa da vest wacce ta matse shi kaina ya zo ya tsaya yana min magana cikin gadara da iko zaune na miƙe ina kallonsa tashi ki bani abinci cikin jin haushi na ce ka duba danin da akwai komai a fusace ya ce kina nufin ni zan yi hidima da kaina kenan na ce kaga Khalid bana neman fitina cikin daren nan don Allah idan za ka yi min magana ka daina ɗaga min murya kana buga min tsawa ba sai ka yi haka ba za a san kai mai gida ne an yi miki tsawar ko zaki mayar da martani ne cike da mamaki na dinga kallonsa sai wani huci yake yana kumfar baki na ce akan nama na jamila ka tsaya a kaina kake kokarin zagi na eh akan hakan ne me yasa ba za ki jira na dawo ba ki faɗa min na ɗaukin hukunci da hannu na, ko kuma zaman kanki kike murmushin takaici na yi da faɗin na ga ka ji zafin abin abin da za a yi yanzu kawai ka rama mata marin sai ka huta haushinka Tsaki mai ƙarfi ya ja ya ce wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe. Wallahi matuƙar kika sake fitar da hannu kika da ki yarinyar nan sai na hukunta ki da ke da ita. Dukkaninku amanar ku a hannu na take. Kwanciya kawai na yi na ƙyale shi yana surutai. Kin raina min mahaifiya san ba kya ganin kima da mutuncin dangi na. kina maganar duk su zai koma kansu me suka yi miki na sharri da har kike faɗin wannan maganar. Kaina ne na ji yana wani irin ciwo na ce don darajar Allah ka matsa daga kaina wannan masifar taka ta haddasa min ciwon kai Khalid bana son damuwa na ji na amsa laifina shikenan ko. Wurin ya bari yana ci gaba da ƙananun maganganu cikin zuciyata na ce tun da Allah ya riga ya haɗa ni zama da mutum mara haƙuri, dole na ɗauki ƙaddara. Tun cikin bacci na ji shi a naniƙe a jikina yana ƙoƙarin cire min rigar bacci. Haushi ya turnike ni, Khalid bai da kunya ko kaɗan, ya gama cin mutunci na amma ya zo yana nema na. Hannunsa na ɗauke na matsa can ƙarshen gado, janyo ni ya yi, ya matse a jikinsa yana wani irin huci. Antina ki min taimako irin na jiya kin ji ko? Shiru na yi masa ina jin sa yana magana ƙasa-ƙasa, sai ƙoƙarin cire min riga yake yi. Murya na rawa ya ce, Kina so na, amsa da ƙarfi ne, uffan ban ce masa ba, ya miƙe zaune, fitila ya kunna, ya haske ya gauraye ɗakin. Miƙewa zaune ne, ina kallonsa gaba ɗaya kamanninsa sun canza idanuwansa sun yi jazur. Ba za ki amince min ba ko? Ya faɗa yana bina da wani kallo. Babu fara'a a fuskata na ce ka tafi gurin Jamila ta yi maka ni ina buƙatar hutu a halin yanzu. Rai a ɓace ce ba zan je ba kuma wallahi ba za ki huta ba. Kin janyo wa kanki na sai na kwana a ɗakin nan. Cike da mamaki nake kallon sa wai sai ya kwana. Fitilar ya kashe kafin na yi wani yunƙuri ya turmushe nan na ƙarfi da ƙarfi da tsiya. Jin haushin hakan ya sa na zage ƙarfi, ya zage ƙarfi a kaina ya dinga bugu na tamkar wanda Allah ya aiko shi, da ƙyar ya bar mu muka rintsa a daren. Washe gari da safe a murtuke tashi gaisuwa ce kawai ta haɗa mu ya shirya tsaf domin fita. Kamar kada ka nayi masa magana sai da na daure na ce za ka fita ba ka yi breakfast ba. Yana gyaran agogo da ke ɗaure a hannunsa ya ce ba zan yi ba. Kamar yaya ba za ka yi ba. Hannu ya ɗaga min da faɗin bana na buƙatar doguwar magana tunda na ce ba zan yi ba sai a ƙyale ni ko. Na ce to an kyale ka cikin ka ne ba nawa ba, bai tanka min ba ya kama hanyar fita, kalo na bi shi da shi mai mugun hali kawai cikin zuciyata ne wannan maganar. Ya jima a gurin Jamila kafin ya nufi gurin taron da za su gabatar na 'yan su ta Kano Pilas taro ne mai mahimmanci wanda ya haɗa manyan 'yan siyasa hatta da mai girma gwamna zai halarci taron saboda mahimmancinsa. Wani wasan za a buga a ƙasar Italy, Khalid Lawali tare da Ahmed Musa su ne za su jagoranci ƙungiyar tasu, wannan dalilin ne yasa mai girma gwamna ya zauna da su da shugabanninsu domin tattauna yadda al'amura za su tafi cikin tsari. Khalid da Ahmad sun yi alkawarin cewa za su tsaya tsayin daka su yi wasa cikin kyau da tsari kuma insha Allahu za su ƙara kankaro martaba da kima na jihar Kano. Wannan bayanin nasu ya faranta ran duk wanda yake zaune a gurin a take manya masu kuɗi da 'yan siyasar da ke gurin suka so soma yi musu kyaututtuka na musamman. Bai dawo gida ba sai ya gefen magariba security ɗin shi ne buɗe masa mota ya fito takardun da ke hannunsa ya mika masa ya umarce shi da ya biyo bayansa. Mota ya rufe da sauri ya bi bayansa da takardun a hannunsa. A bakin ƙofar falon ya tsaya yaron nashi ya ƙaraso inda yake ya karɓi takardun tare da sallamar shi. Har ya nisa ya kira sunansa Cinedu da sauri ya amsa tare da dawowa da baya kiɗin sa ya miƙa masa da faɗin ka buɗe mota za ka ga wani abu a ɗaure a leda ka ɗauko min yanzu. Da sauri ya karɓi kiɗin ya tafi shaf ya manta da saƙon gwaggwa sai yanzu ya tuna da shi bebi ma abin ya lalace tun da ya kwana. Tsayuwa ya bakin ƙofar falon yana kallo na, a natse na ce ka dawo, shiru ya min idonsa saƙuri a kaina. Dama ina sanannen shigar ƙananun kaya, na tamke fuska ta haɗe da faɗin, ka shigo mana ka tsaya a bakin ƙofa. Ajiyar zuciya ya sauke a muskile ya ce babu oyoyo kenan, kallonsa na ina mamakin rashin kunyarsa, sai ya abu ya nuna kamar bai ba saboda biyan buƙatarsa. Gajiya ya da tsayuwar ya ƙaraso inda nake, plus ɗin hannuna ya ajiye min a gabana da faɗin gasa ƙwanki in ji gwaggo. Tun jiya ta bani na kawo miki na manta sai yanzu na tuna. Ɗaukar plus ɗin nan ina dubawa, da huwar ta soma lalacewa amma dai idan aka gyara za a iya ci, saboda na san muhimmancin abin yasa da sauri na shiga kicin domin gyarawa. Zaune a falo na same shi yana ta waya cikin zuciyata na ce, waya dai waya sam, baya gajiya ko da yake dole hakan ta kasance da shi saboda yanayin sana'arsa. Cikin ɗakina na zauna na ci kazar a nutsa kaɗan na rage ina sanya ran kafin na kwanta na cinye sauran. Sai da na sallar isha na fito falon lokacin ya jima da fita, zama na kan kujera da carbi ƙarami a hannuna. Sai da na zaman awa biyu da rabi ya dawo kusa da ni ya zauna na ji yana ƙamshin turare, ba irin wanda na san shi da shi ba, turaren irin nawa ne da nake amfani da shi. Raina ne ya ɓaci kishi ya sanya na ɗauke kaina daga kan shi. Wai me yasa kullum sai na ce ki bani abinci ne? Kalansa na rai a ɓace na ce kamar yaya ina ce ɗazu kafin ka fita sai da na yi maka bisimila ka ce baka buƙata. To me zai sanya na damu kaina da lallai sai ka ci abinci? To yanzu ina buƙata cikin sassauci ya faɗi maganar. A natsa na miƙe na nufi wurin cin abinci. Bayana ya biyo ya ja kujera ya zauna yana aikin latsa waya. Ina haɗa masa abincin na bar wurin domin ba na so na zauna raina ya zo yana ɓaci. Shirin kwanciya na cikin rigar barci iya cinya. Na tattara gashin kaina na na haɗa guri ɗaya hula na sa na rufe kan ne. Na nemi guri na kwanta har yanzu kishin yarinyar na tsunkular zuciyata. Ina jin motsin shigowarsa ɗakin na rufe ido na yi duk abin da zai ya gama ya zo ya kwanta kusa da ni yana maƙala murya. Big anti ki tashi ki bani labari. Share shi na ya sa hannuwansa ya janyo ni jikinsa fuskarsa ya sa a tsakanin wuyana yana min magana ƙasa kansa Ganin yana so ya rinjaye ni ya sa na ce Khalid dan Allah ka bar mu yau mu rintsa haba jama'a kai baka gajiya da abu ɗaya ne? A'a ni ba zan taɓa gajiya da ke ba kwanciyar hankalin ki kawai ki bani haƙina shiru na yi masa ya sa hannunsa yana ta taɓa duk inda ya ga dama a jikina. Babu yanda na iya haka na haƙura na ƙyale shi ya dinga yin abin da ya ga dama. Washe gari cikin walwala da farin ciki ya tashi don bai takale ni da rigima ba sai dai ni kuma gaba ɗaya na kasa nutsuwa kishi ne ke damun zuciya ta yau kwanaki na ya ƙare zai tare a ɗakin Jamila wannan dalilin yasa na kasa sakewa da shi wani irin haushinsa nake ji. Ko da dare da ya shigo domin ya min sallama da ƙyar na kula shi, ya tsaya yana kallo na da faɗin naga tun safe kike ta damuwa ko za ki faɗa min abin da ke damun ki? Babu abin da ke damuna ka je kawai, ƙin tafiya ya koma ya zauna, wai lallai sai na faɗa masa abin da yake damuna. Ganin ya damu ya sa na sassauta fuska da faɗin na faɗa maka babu komai fa. Kada ka damu, aji zanci ne irin na ɗan adam, amma ni babu abin da yake damuna. To a nan za mu tsaya a cikin wannan labari namu mai suna ga